Wasika ta Bulus ta farko zuwa ga Timoti Timoti ta fari Sura daya Daga Bulus manzon almasihu Yesu bisa ga umarnin Allah mai cetonmu da almasihu Yesu wanda shi ne sa zuciyarmu zuwa ga Timoti dana na gaske cikin ban gaskiya alheri da jinkai da salama daga Allah Uba da almasihu Yesu Ubangijinmu su kasance tare da kai. ina so ka ɗan zauna a Afisa, kamar yadda na roke ka a lokacin da nake a hanya ta zuwa Makedoniya, domin ka gargadi waɗansu mutane su daina baza koyarwa karya. ka faɗa musu cewa kada su ba da hankalinsu ga tatsuniyoyi da bin lissafin sunaye kakani waɗanda ba su da iyaka, gama irin wannan yakan kawo gardama ne kawai a maimakon rikon amanar aikin Allah cikin ban gaskiya. Manufar wannan umarni ita ce kauna, wadda take fitowa daga zuciya mai tsafta, da tunani da yake tabbatar mana ba mu da laifi, da kuma ban gaskiya ta kwarai. Waɗansu mutane sun riga sun kauce daga bin waɗannan abubuwa, har rashin lura ya kai su ga bin maganganun banza. Mutanen suna son zaman masu koyarwa da koyarwar Musa. gashi kuwa ba su fahimci abubuwa da suke fada ba, balle abubuwa da suke ta nacewa cewa suna da tabbaci a kansu. To, mun sani cewa koyarwar tana da kyau idan aka yi amfani da ita a hanyar da ta dace. Mun kuma sani cewa ba domin masu adalci aka ba da koyarwar ba, sai dai domin marasa bin koyarwar Allah, da marasa biyaya, da marasa hali iri na Allah, da masu zunubi. da marasa sarki da masu sabon Allah da masu kashe iyayensu baba da mama da masu kisan kai da masu zina da maza masu kwana da maza ko mata masu kwana da mata da masu satar mutane da masu karya da masu shaidar karya da kuma duk abin da yake gaba da koyarwa ta gaskiya koyarwa gaskiyan nan tana bisa ga labari mai daɗi. mai daraja na Allah mai albarka, labarin da aka danka mini ini shelarsa. Ina gode wa almasihu Yesu Ubangijinmu, wanda ya bani ƙarfi domin aikin nan, ya amince da ni har ya kira ni zuwa ga hidimarsa, ko da yake a da ni mai sabon Allah ne, mai tsananta masa, kuma mai wulakanta shi, amma duk da haka, na sami jinkai saboda duk abin da na aikata na yi ne cikin rashin sani. da rashin ban gaskiya. Ina misalin alherin da Ubangijinmu ya zubo a kaina a yalwace tare da ban gaskiya da kaunar da suke cikin almasihu Yesu. Maganar na tabbatacciya ce, kuma ta isa a karbe ta gaba ɗaya cewa, Almasihu Yesu ya zo duniya domin ceton masu zunubi, a cikinsu duka ni ne mafi zunubi. Amma Allah ya yi mani jinkai musamman domin ta wurina ni da nake mafi zunubi, almasihu Yesu ya nuna cikakken hakurinsa, in zama gurbi ga duk waɗanda nan gaba za su gaskanta da shi, su kuma sami rai na har abada. Bari girma da ɗaukaka su tabbata har abada abadin ga wanda yake sarkin zamanai, wanda baya mutuwa, wanda ba a ganinsa, kuma wanda shi kadai ne Allah. Amin. Timoti dana ina baka wannan umarni ne bisa ga annabce-annabcen da aka yi tun da a kanka, ka yi amfani da su da kyau, kamar kayan yaki, cikin yakin nan na gaba da koyarwar karya, kana rike da ban gaskiya da tunanin nan da yake tabbatar maka ba ka da laifi. Waɗansu mutane sun sa ban gaskiyarsu ta lalace, ta dalilin kin kasa kunne ga tunanin zuciyarsu. A cikinsu akwai Himenius. da Alexander, waɗanda na mika su ga ikon Shaiɗan domin su sami horo su daina maganar sabo ga Allah. Timoti ta fari Sura biyu Da fari dai, ina karfafa ku cewa a yi ta roko, a yi ta addu'a, a yi ta roke-roke, a yi ta godiya ga Allah saboda dukan mutane. a yi haka saboda dukan sarakuna da dukan waɗanda suke da manyan matsayi, domin mu zauna lafiya rai a sake, rayuwa irin ta halin Allah da kuma rayuwar mutunci ta a ta kowace hanya. Wannan yana da kyau, yana kuma farantawa Allah mai ceton mu rai, wanda yake so dukan mutane su sami ceto, su kuma kai ga sanin gaskiya. Gama Allah daya ne, mai tsayawa kuma daya tsakanin Allah da mutane. wato, mutumin nan almasihu Yesu, shi ne ya ba da kansa domin ya fanshi mutane duka, an kuwa yi shaidar sakonsa a daidai lokaci, saboda wannan ne aka nada ni mai cela da kuma manzo, mai koyawa dukan waɗanda ba Yahudawa ba sakon nan na ban gaskiya ta gaskiya, gaskiya nake fada ba ƙarya ba. Ina so a koyi na a taro masu bi. maza su daga hannuwa masu tsarki cikin addu'a ba tare da fushi ko gardama ba. Biye da wannan, ina so mata su lura su yi wa kansu adon da ya cancanta, su kuma sa rigunan da suka dace, banda yawan adon kai, ko sa kayan zinariya, ko na lu'ulu'ai, ko riguna masu tsada, sai dai da ayyukan masu kyau, waɗanda sun dace da matan da suke bayana cewa. su masu bautar Allah ne. Bari mace ta karbi koyarwa cikin kwanciyar hankali da cikakken saukin kai, ban ba mace izini ta yi koyarwa ba, ban kuma ba ta izini ta yi mulki a kan maza ba, sai dai ta zauna shiru. Ai, Adam ne aka fara halitta kafin Hawa, ba Adam ne kuma aka rude shi ba, amma mace ce aka rude ta har ta zama mai zunubi. Duk da haka, dai mace za ta sami ceto ta wurin haifuwar ‘ya'ya, idan ta ci gaba cikin ban gaskiya da kauna da tsarki tare da natsuwa. Timoti ta fari Sura uku Maganar nan tabbatacciya ce, cewa duk wanda yake marmarin zaman mai kula da jama'ar masu bi, aikin daraja yake marmarinsa ne, ya kamata mai kula da jama'ar masu bi ya kasance mara laifi a gaban mutane, ya kasance mai mata ɗaya, mai hankali, mai natsuwa, mai kamun kai, mai karbar baki, mai iya koyarwar sosai, ba mai buguwa ba, ba mai neman fada ba, amma mai tawali'u ba mai gardama ba, kuma ba mai son kudi ba. Dole ne ya kasance wanda ya iya bi da iyalinsa da kyau, yana sa yaransa su zama masu biyayya. da ban girma gare shi ta kowace hanya gama in har wani bai san yadda zai bi da iyalinsa ba to yaya zai iya lura da jama'ar masu bin Allah kada ya zama sabon tuba domin kada girman kai zai sa har ya shiga cikin irin hukunci da aka yi wa shaidan ya kamata mai kula da jama'a ya kasance wanda yake da shaida mai kyau a gaban mutanen da ba masu bi ba. domin kada ya zama abin kunya ya fadi cikin tarkon shaidan. Haka ma masu hidima a cikin jama'ar masu bi, dole ne su kasance masu hankali, ba masu baki biyu a magana ba, ba kuma masu yawan shan ruwan inabi ko masu cuta a fannin kudi ba. Dole ne su rike asirin ban gaskiya da tunanin da yake tabbatar musu ba su da laifi. Waɗannan masu hidima kuma sai an gwada su tukuna. sa'an nan idan an tabbata ba su da laifi, to, sai su kama aikin hidima, haka ma mata masu hidima su zama masu hankali, ba masu maganar bata suna ba, amma su zama masu natsuwa, masu aminci cikin kome, mai hidima a cikin jama'ar masu bi ya kasance da mace ɗaya, yana kuma bi da yaransa da sauran iyalinsa a hanyar da ta dace. waɗanda suke hidima mai kyau a cikin jama'ar masu bi sukan samo wa kansu suna mai kyau da tabbaci cikin ban gaskiyarsu cikin almasihu Yesu. A sa'ad da nake rubuta waɗannan umarnai zuwa gare ka, ina sa zuciya zan zo wurin ka ba da jimawa ba, amma idan an ci mini lokaci, umarnin nan za su sa ka san yadda ya kamata mu bi da kanmu a cikin gidan Allah. wato jama'ar masu bin Allah mai rai, wadda take ginshike da kuma tushen gaskiya, ba da wata shakka ba, asirin ban gaskiyarmu da zurfi yake, almasihu ya bayana cikin jiki, an nuna shi mai gaskiya ne ta ruhu, mala'iku suka gan shi, an yi shelarsa ga al'ummai, an ba da gaskiya gare shi a duniya, an dauke shi cikin daukaka. Timoti ta fari Sura hudu To, Ruhu ya bayana a sarari cewa a kwanakin ƙarshe waɗansu za su bar ban gaskiyarsu ta gaskiya su mai da hankali ga ruhohi masu rudu da koyarwar karya ta aljanu. Koyarwar nan za ta taso ta wurin munafuncin masu karya waɗanda tunanin zuciyarsu ya mutu kamar an kone shi da ƙarfe mai wuta. Irin mutanen nan suna hana yin aure. su kuma umulta bar cin abinci iri-iri, Ga shi kuwa Allah ne ya halice abinci domin waɗanda suka ba da gaskiya, suka kuma san gaskiya su karba da godiya. Gama duk abin da Allah ya halitta yana da kyau, kuma kada a ki kome in dai an karbe shi da godiya, gama an tarkake shi ta wurin kalmar Allah da addu'a. Idan ka koyar da uwa waɗannan abubuwa, za ka zama mai hidima mai kyau na almasihu Yesu, wanda ya yi girma a cikin kalmar nan ta ban gaskiya da kuma koyarwar nan mai kyau, wadda kake bi har wa yau. Ka yi nesa da tatsuniyoyi sabo da na banza da wofi, a maimakon haka horar da kanka cikin hali iri na Allah. Ko da yake horon jiki yana da ɗan amfani, amma dai kasancewa da irin hali na Allah ya fi amfani a ta kowace hanya. gama yana jawo albarka ga rayuwar nan ta yanzu da kuma rayuwa mai zuwa. Wannan magana tabbatacciya ce, kuma ta isa a karbe ta gaba ɗaya. Shi yasa muna yin aiki da kwazo muna fama, gama mun sa zuciyarmu ga Allah mai rai, wanda yake mai ceton kowa, musamman ga waɗanda suka ba da gaskiya. Ka umulta, ka kuma koyar da waɗannan abubuwa, kada ka bar wani ya raina kulciyarka. amma ka zama abin koyi ga sauran masu bi cikin magana da rayuwa da kauna da ban gaskiya da kuma tsabtar rai kafin in zo ka ci gaba da karanta rubutacciyar maganar Allah wa jama'a da yin wa'azi da kuma yin koyarwa kada ka kyale wannan baiwar da kake da ita wadda aka baka ta wurin annabci lokacin da majalisar dattawa suka sa maka hannu albarka ka aikata waɗannan abubuwa cikin aikinka, ka mika kanka gaba ɗaya gare su, domin kowa ya ga ci gabanka. Ka lura sosai da kanka da kuma koyarwarka, ka nace da yin waɗannan abubuwa, domin in ka yi haka, za ka ceci kanka da kuma masu jinka. Timoti ta fari Sura biyar Kada ka tawata wa tsoho amma ka karfafa shi kamar shi baba ne a gare ka, samari kuma ka yi musu magana kamar yan uwa, tsofaffin mata kuma kamar mama, sa'anan ‘yan mata kuma kamar ‘yan uwa da matukar tsaftar rai. Ka ba da girma ga matan da mazansu suka mutu, waɗanda a gaskiya ba su da kowa wanda zai taimake su. Idan mace wadda mijinta ya mutu, tana da ‘ya'ya ko jikoki, to, sai su fara koyon nuna hali iri na Allah ga danginsu, domin ta haka su ma za su mayar wa iyayensu taimakon da suka samu daga gare su, gama wannan ya faranta wa Allah rai. Mace wadda bijinta ya mutu, wadda ba ta da kowa da zai taimake ta, taka sa zuciyarta ga Allah, tana roko da addu'o'i dare da rana zuwa gare shi domin taimako. Amma mace wadda mijinta ya mutu, wadda kuma take rayuwa son jin daɗin kanta kawai, ta riga ta mutu, ko da yake a raye take, ka kuma ba su waɗannan umarnai domin su kasance waɗanda ba su da abin zargi a gaban mutane. Duk wanda baya kula da dangisa, musamman iyalin gidansa, ya yi musun ban gaskiyarsa kenan, ya kuma fi wanda yake marar ba da gaskiya muni. Mace da mijinta ya mutu. ba ta isa a lissafta ta cikin matan da mazansu suka mutu ba, sai dai idan shekarunta sun kai sittin, kuma lokacin da mijinta yake da rai, ta kasance mace mai aminci gare shi. Ya kamata ta kuma kasance wadda aka san ayyukanta masu kyau ne, wato, ta zama wadda ta yi renon ‘ya'yanta da kyau, tana karbar baki, tana yi wa talkaka hidima, tana taimakon waɗanda suke cikin damuwa. kuma ta kowace hanya tana mika kanta ga yin abubuwan kirki. Amma kada ka sa mata masu kurciya waɗanda mazansu suka mutu cikin wannan lissafi, domin sa'ada sha'awar jikinsu ta raba hankalinsu daga almasihu suka so su yi aure, ta haka suna jawa kansu hukunci, gama sun kare alkawarinsu na farko, banda haka ma sukan koyi zaman banza. suna shige-shigen gidajen mutane, ba ma zaman banza suke kawai ba, amma har da gulma ma suna shiga al'amuran wadansu wanda bai kamata ba. Na fi so mata masu kurciya waɗanda maza su suka mutu su yi aure, su haifi ‘ya'ya, su bi da sha'anin gidajensu, domin kada a ba abokin gabanmu damar yin maganar ba ta suna a kanmu. Gama waɗansu kuma rashin lura ya sa sun riga sun rabu da hanya suna bin shaidan. Idan akwai masu bi, wadanda a cikin danginsu akwai matan da mazansu suka mutu, to, sai ta taimake su, kada a sa wa jama'ar masu bin Yesu nauyi, ta haka jama'ar masu bi za su sami damar taimakon ainihin waɗanda mazansu suka mutu, da kuma wadanda ba su da kowa wanda zai taimake su. dattawan da suke tafiyar da hidimarsu yadda ya kamata sai a ba su girman da ya dace, musamman waɗanda suke fama cikin wa'azi da koyarwa, gama rubutacciyar maganar Allah ta ce, Ba za a rufe bakin bijimi sa'ad da yake sussuka ba, da kuma, Mai aiki ya cancanci ladansa. Kada ka yarda da wata kara da aka kawo akan wani dattijo jama'ar masu bi. sai da shaidu biyu ko uku. Game da waɗanda suke ci gaba cikin zunubi, ka tsawata musu a gaban jama'a domin sauran su ji tsoro, a gaban Allah da almasihu Yesu da kuma mala'ikun da aka zaba. Ina maka gargadi ka bi waɗannan umarnai banda nuna bambanci ko nuna cewa ka fi son wani fiye da sauran. Kada ka yi saurin sawa wani hannun albarka. kada kuma ka yi taraya cikin zunubi na wadansu, amma ka keɓe kanka da tsarki, kada ka yi tashar ruwa kadai, amma ka sha ruwan inabi kaɗan saboda ciwon cikinka da kuma yawan rashin lafiyarka. Zunuban waɗansu mutane suna nan a fili, kuma sukan bayana kafin a hukunta su, amma waɗansu daga baya ne, zunubansu sukan bayana a fili. Haka kuma ayyuka masu kyau a fili suke. ko ma ba a fili suke ba, ba sa iya kasance a boye. Timoti ta fari Sura shida Duk waɗanda suke karkashin gungumen bauta, sai su ba iyayen gijinsu cikakken ban girma wanda ya dace, domin kada a yi magana reni ga sunan Allah tare da koyarwarmu. Kada bayi waɗanda iyayen gijinsu masu bin Yesu ne, su yi musu rashin biyayya, a kan cewa su iyayen gijinsu yan uwa ne cikin bi, a maimakon haka sai su ƙara kokari tun da yake iyayen gijinsu waɗanda suke samun amfanin aikinsu masu bi ne, kuma waɗanda ake kauna lalle ne ka koyar ka kuma yi gargadi a kan waɗannan abubuwa. Duk wanda yake yin koyarwa daban, wanda bata kuma yarda da ainihin kalmomin Ubangijinmu Yesu almasihu ba. da kuma koyarwa da bata dace da bin irin hali na Allah ba, wannan yana cike da girman kai, bai kuwa san kome ba, yana kuma da halin marmarin galdama da muhawara game da kalmomi, ai, wannan ne yake haifar da kishi, da rikici, da bata suna, da mugayen zace-zace. Da yawan gardama tare da waɗannan tunaninsu ya zama banza, gaskiya kuma ta guje musu. waɗannan suna ganin bin Allah wata hanya ce ta samun arziki. Babu shakka, akwai babban riba cikin zaman hali irin na Allah tare da kwanciyar rai, gama ba mu shigo cikin duniya da kome ba, haka ma ba za mu iya fita cikinta da kome ba. Idan dai muna da abinci da rugunan sawa, wannan ma ya isa. Amma waɗanda suke marmarin yin arziki sukan fadi cikin jaraba. cikin tarko na mugayen sha'awace-sha'awace iri-iri na banza da na cutar da waɗanda sukan sha kansu, su jawo su zuwa ga lalacewa da halaka. Gama kaunar kuɗi ita ce tushen kowace irin mugunta a cikin marmarin yin arziki da sauri, waɗansu sun rabu da ban gaskiyarsu, har suka jawo a kansu bakin ciki iri-iri masu zafi. Amma ya kai Timoti, kai na Allah ne. sai ka guje wa dukan waɗannan abubuwa, ka sa kai ga neman adalci da kasancewa da hali iri na Allah, da ban gaskiya, da kauna, da jimrewa, da kuma tawali'u. Ka yi kyakkyawar tseren nan, wato tsere na ban gaskiya, ka karbi lada na rai madawami, wadda aka kira ka dominsa, wanda kuma ka yi kyakkyawar shaida a kansa a gaban shaidu masu yawa. Ina umulce ka a gaban Allah. wanda yake ba da rai ga dukan kome, da kuma almasihu Yesu, wanda a cikin shaidarsa a gaban Buntus Bilatus ya yi kyakkyawar shaida, ka kiyaye umarnin nan ba tare da ka zama abin zargi ko laifi ba, har sai Ubangijinmu Yesu almasihu ya bayana. Wannan bayanar kuwa Allah zai sa ta kasance a daidai lokaci, Allah wanda shi kadai ne mai iko duka mai albarka. sarkin sarakuna da Ubangijin iyayen giji, wanda shi kada ne marar mutuwa, mai kasancewa a cikin haske da ba wanda yana iya kusa da shi, shi ne wanda babu wani da ya taba gani, ko ya iya gani, a gare shi girma da mulki mara karewa su tabbata, amin. Ka umarci waɗanda suke da arziki a duniya nan cewa, kada su daga kai. ko su sa zuciyarsu a kan arziki mara tabbata, amma su sa zuciyarsu ga Allah, wanda yake tana da mana kome a yalwace domin jin daɗinmu. Ka umulce su su nuna alheri, su yalwata cikin yin ayyuka masu kyau, su kasance masu bayarwa hannun saike, suna taimakon wadansu. Ta haka za su iya yi wa kansu ajiya, wadda za ta zama tushen rayuwa mai zuwa, domin su kafu cikin rai. wanda shi ne ainihin rai. Ya Timoti, ka lura da abin nan da aka baka amana, ka ware kanka daga maganganun banza na rashin tsoron Allah, da shiga cikin wawancin galdama tare da masu gaba da kai, masu magana game da hanyar da ake dauka wai ilimi ne, amma karya ne. Ta wurin bin wannan koyarwa, waɗansu mutane sun rigaya sun rabu da hanyar ban gaskiya, alheri ya kasance tare da ku. amiin